a la le comportement du tourisme Tsawon lokaci ɗabi'ar masu yawon bude ido za ta iya sanya mutanen da ake ziyarta su sami tunanin neman wani abu. Mun taba gani a wuraren yawon bude ido mutane masu son banza. Ko dan amsar tambayoyin wani mai neman hanyar da zai bi sai a ce sai ya biya kuɗaɗe saboda dan yawon bude ido ne, nasara ne kuma yana da arziki. Wata ɗabi'a ce da ake Allah warda da ita. A duk kasashen duniya an samu irin wannan ɗabi'a a farkon yawon bude ido kuma nan take kamfanonin masu kula da bulaguro da hukumomi masu kula da yawon bude ido suka gano cewa dabi'u ne da ke iya cutawa sha'anin yawon bude ido domin suna karya gwiwar ɗan yawon bude ido tare da bata masa rai. Me yake jayo wannan? Dalilin wannan abin sakaci ne kawai, domin kamata ya yi a kula da yawon bude ido. Ba a neman labari wajen al'ummomi, akwai mutane shagora da aka ba horo domin su saka 'yan yawon bude ido kan hanya, su kuma ba su labari. A ka'idance, idan ɗan yawon bude ido zai shiga wani yanki, yana samun kulawar wani kamfanin bulaguro, kuma yana samun rakiyar jagora na yawon bude ido da ke iya biya masa dukkan bukatunsa na labarai. Kuma ya dace a baiwa al'umma horo, a wayar da kanta saboda tasirin yawon bude ido ya amfane ta. Shin ya mutanen gari za su shirya kansu domin su samu su ci riban shi? pour que les communes puissent profiter du tourisme il faut qu'il y ait une organisation domin kananan hukumomi su amfana da yawon bude ido sa an yi tsari wuraren shakatawa na cikin yankin karamar hukuma ziyartar su na karkashin doka akwai kuɗin shiga akwai kuɗin ziyara idan ba a biya don ziyartar wuri kuna biya ne kafin ku shiga misali idan kuka je kure idan mota ce za ku biya kuma idan mutane ne ke shiga da su biya za ku yi akwai wurare masu muhimmanci a wasu ƙauyuka amma ba abin da aka yi saboda a biya kafin a ziyarce su wannan karamar hukuma ce ya kamata ta yi wannan tsari wato mata masu ayyukan hannu na ƙauyen suna iya kafa ƙungiya domin su sayarwa 'yan yawon bude ido kayayyakinsu ta nan kudaden shiga ne da suka dace da doka kuma ake fitar da haraji a kansu suna iya su samar da gidajen abinci domin sayarwa 'yan yawon bude ido abinci da ma kudaden shiga ne a cikin tsari kuma sanannu kuma su tsara kansu kamar yadda aka yi a kure inda aka kafa ƙungiyar masu jagora wadda ita kaɗai cike ke da hurumin kula da 'yan yawon bude ido amma sai da horo kuma sai da wayar da kai. Il faut de la formation, il faut de la sensibilisation. you Ghana.